कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है Salman खान अशरी के yake ya nuna bajintansa a wani sabon fim mai suna Sultan tare da abokinsa Amir Khan wanda Ali Abbas Zafar ne zai kasance daraktan fim din. salman kan sananne ne wajen son tuɓe rigansa domin nuna siffan jikinsa kuma daga dukkan alamu wani sabon salo ne zai yi a wannan fim ɗin domin yana son yin duk abin da ya kamata domin burgewa a fim ɗin bayan da jarumin ya fito a lokacin shirin big boss na shiri na tara jama'a sun fahimci cewa akwai alamun canji tattare da jarumin ganin yadda yake yin zufa abin da ya kai shi ga yin amfani da gyalen jaruma sunam kapur domin share zufansa ko da yake iyalan salman kan na nuna damuwarsu dangane da lafiyarsa domin ba da jimawa ba ne aka gano cewa jarumin na fama da wata cuta da ke da alaƙa da jijiyoyin kwakwalwa wanda aka samu yi masa magani a ƙasar amurka kuma aka hana shi yin aikin ƙarfi da yawa salman kan na farin cikin kasancewa jarumi a fim ɗin sultan kuma zai yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi abin bajinta a fim ɗin duk da damuwar da iyalinsa ke nunawa saboda tsoron lafiyarsa kwaru sun yi bayani a kan amir suna cewa ƙarin ƙiba ko rage kiba ya danganci yawan adadin kuɗin da jarumi zai samu a fim ne yan uwan salman khan dai na son jin ta bakin masoyan salman khan ko ya dace ya yi wannan kasadar yin fim ɗin sultan ganin yanayin lafiyar jikinsa. Yeho! Oh.